من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kawo mu sha uku ga watan Rabi'ul Akhir hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da bakwai kuma sha uku ga watan daya miladiya dubu biyu da sha shida a wannan majalisi namu mai albarka in ci gaba da karatun waɗannan littafai da muke yi guda biyar a mako mako Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna cin sirar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Khubay ibn Adi radiyallahu anhu kuma mun kai gangara a game da wannan sira ta mai albarka shira da take cike da tarbiyya da darsha da ya wajaba a ce an ɗauke su an aiwatar da su a cikin rayuwa yanzu dai mun ji matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai Khubay ibn Adi Allah subhanahu wata'ala ya sa an kai matsayin da gashi Hubai zai yi shahada an ba shi dama ya salla. raka'a biyu bayan ya nemi haka malam ya taliki ya ce Hubai ibn Adi radiyallahu ta'ala anhu shine wanda ya sunnanta sunnar idan mutum an kama shi za a kashe shi yana daure ya nemi damar yin raka'o'i guda biyu ya sallah kafin a kashe shi to mun ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da shi to shi ne sai malam ya ci gaba da cewa wa abu ata aslam shi wannan da ya ɗauki gabarar kashe sayyiduna na ibn adi radiyallahu ta'ala anhu aslama daga baya musulunta وروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ماينا دي رواية شيني نقر أن تامنا حديثا دا أن صلى الله عليه وسلم سوى يضحك ربكم إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل الجنة هو كلاهما من أهل الجنة Allah تعالى yana داريغ متاني guda جنس jinsin لا biyu, ɗaya yake kashe ɗaya kuma dukkaninsu aljanna za wa kilahuma yadkhulul jannata dukkaninsa aljanna za su tafi kun ga Abu shine Uqba ibn al-Harith shi ya kashe wa shi ya kashe Adi ibn Khubayb ibn ta'ala anhu amma daga baya shi ma kuma sai ya musulunta to an sami irin haka da yawa kaman wahshi wahshi ana masa fatan zai shiga aljanna ba ba ba ba anin masa bishara da aljanna ba Wahshi da ya kashe hamza radiyallahu an amma ya musulunta daga baya ta samun musulmi zato da ake yi cewa musulmi ko ya shiga wuta ba zai dawoma ba misali wahshi ya musulunta daga baya kuma suna islamu musuluncinsa ya kyautata yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yakin yamama a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu karshe ma shi ya kashe musailimatul kazzab to ka gani shi ya kashe hamza رضي الله تعالى عنه سنن كما شي يزوي كشي مسيلمة الكذاب قال شي كشي شي كشي سيد الشهداء إيه سنن كما شي يزوي كشي سيد المرتدين قال سعيد بن عامر سعيد بن عامر يسي شهدت مصرع خبيب ناهلت عند أخي قش خبيب مصرع عند أخي قادشي أخي قشيش شيني مصرع ai a baitin sa ya faɗa ko ala ayi zambin kana fillahi masra'i wa zalika fi zati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i to shine yace shahid tu masra'a khubayb na halarci inda aka kashe khubay wa qad bada'at quraish lahmahu al-hali quraish quraishawa suna yankan naman sa shine bada'at ay ay ja'alu lahmahu bid'atan bid'a sun sanya eh, ko ko bid'atan bid'a ja'alu lahmahu bid'atan bid'a sun sanya naman sa tsoka tsoka haka aka yi makubai wannan na nuna maka duniyan nan ga baki ɗaya ba wata aba ce inda wata aba ce to Allah ba zai bar sa na gari a hannun mutanen banza har su halakar da su su kashe su su cutar da su kuma su yi musu kisan gilla sannan su yi musu mutula su rika daddatsa gawarsu to shi da daddatsa gawarsu aka har ya rasu sun mahamaluhu ala jiz'atin faqalu daga nan sai suka ɗauke shi suka ɗora shi akan wani kututtire shine jiz'a suka ɗora shi akan kututtire sai suka ce masa atuhibbu anna muhammadan makanak atuhibbu anna muhammadan makanaka ai fi makanika nan makanar zarafi ne shi yasa yunsab atuhibbu anna muhammadan makanaka yanzu zaka so a ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake wannan matsayin da kake kai yanzu gashi ana yankan naman ka ana yankan ka gaba gaba kaga irin kisan walakanci kenan kisan karshe wanda a musulunci ka'ida ko kashe gawa ko an kashe mutum misali a harba mutum haraman ne kuma a zo ana musula da gawarsa manzo sama cikin wasiyar da yake masojojin musulunci in an je jihadi yana cewa wala Masilu. kakku musula kakku rika datsa gawa bayan an kashe ta ba a yi shi yasa fiqhun musulunci haramun ne bayan an an mutum ya mutu kuma a zo ana daddatsa gawarsa shi yasa aka tambayi a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Bas rahmatullahi alaihi a game da irin yadda masu ilmu tashrih masu abin nan physiology abin nan suke yi ba abin nan kai ba masu anatomy da physiology duka ilmu wa a'za da kuma masu ilmu tashrih duka biyu na daddatsa gawa da suke yi domin a yi amfani da ɓangarorin wajen bincike a shi aluzin lalazin sai ce al'aslu tahrim ce asali haramun ne hmm. musamman ma a gawar da ta kasance ta muharrami gawan muharrami gawa biyu ce musulmi ko kuma jimmiyi ce haramun ne sai dai idan ya zama tilas to shi ai da gawar kafiri kuma kafirin ya zama harbi amma ga musulmi ba za a daddatsa ta ba فقال سيتي والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا شيك بشوكتي شي والله بانا سن أتي أني في أهلي جانا أتكين إيالينا زم إن أتكين زمن لافية وولدي دآنا وأن محمدا شيك بشوكة الهالي أن صلى الله عليه وسلم أتي تاخي shi ka bi shauka a ce kaya ta same shi ba na su shi ne abu sufiyan radiyallahu ta'ala an sai wata shaida a lokacin bai musulunta ba sai ce ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu qaumuhu ka hubbi ashabi muhammadin muhammada wannan kauli ne mashhuri na abu sufiyan ce ma ra'aitu qauman ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu qaumuhu ko yuhibbuhu ashabuhu ka hubbi ashabi muhammadin muhammada ban taba ganin wani mutum da mutanensa suke son sa kamar yadda sahabban annabi sama suke son sa ba ka dubi matsayin da yake kai an ɗaure shi an ɗora shi akan kututtire akwai riwaya ta zo ma taslibinsa aka yi gicciye shi aka yi أرض أرض على الخشبة ليصلب an bujiro da shi an kyafe shi an gicciye shi a jikin icce za a kashe shi amma duk da haka aka yi masa wannan tambayi ya ce wallahi ma uhibbu anni fi ahli wa waladi wa anna muhammadan shi ka bi shauka a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ko kaya ta same shi wannan irin kaunar da sahabbai suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ina za a ce waɗannan mutane ne kuma za su yaudare shi ko a ce ba suna zama da shi da zuciya ɗaya ba ne kamar yadda miyagu 'yan shi'a suke faɗi وعن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرني umayyata بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكيشي عينا a matsayin ɗan leken asiri wahadahu shi kadai ila ƙureshin zuwa ga ƙureshawa shi wa aka aika shi an a umayya aka aike shi abin nan abu umayya din qala faji'tu ila khashabati khubayb shi nazo daidai wajen da aka sa katakon da za a gicci ya khubayb wa ana atakhawwafu al'uyuna amma ina kaffa kaffa da idanuwa ka a ganni ina kaffa kaffa ina jin tsoron kada mutane su ganni kada idanuwan mutane su ganni nan al'uyun ba yan leken asiri ba al'uyun idanuwan gaske farakitu fiha shi na hau wannan katakon fa halaltu khubaiban sai na girgiza hubai, fa waqa'a ila al shi ya fada a ƙasa bayan fa ya riga ya rasu fantabadat anhu fantabastu anhu ghayra ba'id shi na ja baya sai na koma baya amma ba nesa ba sun maltafattu sai na waigo falam ara kubayban ban ban shi ba walakin na mabtala'athu al-ardu wala ka'annama mabtala'athu al-ardu wataƙila kasa ta haɗiye shi falam yura li kubaybin atharun hatta sa'ati ko hatta sa'ata ko hatta sa'ati har wannan lokacin da muke ba da riwayan nan ba wani gurbi da aka sani na kubayb shi ke nan ƙarshen sa Allah anhu kaga su su a wannan riwaya ta ƙarshe kenan ba su rufe shi ba bayan sun gicciye shi sun kashe shi kuma dama haka suka rika yankan namansa gaba gaba sai suka bar shi a nan abin da ya ragu to shi ne ya ce ya shigo shi garin makka ya shigo yana alahini raflatin min aliha eh, ya shigo Yaje je girgiza katakon da gawar take gicciya a jiki sai ya faɗi shi kuma sai ya baya kaɗan shi kenan sai bai sake ganin gawar ba amma Allah alam bisa haka hajiyar riwaya eh, asalinta tana cikin hiyyatul auliya na al-asfahani ar-ragib abin nan kai abu nu'ayni al-asfahani shi kuma al-imam al-jawzi ya kawo ta ya ta a cikin sifatu safwa to ban san ni ingancin wannan riwayar ba a takaice kenan amma dai riwayoyin da al-Imam bukhari ya ruwaito su doguwar riwaya kamar yadda malam ya ruwaito mana shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala da shi an kashe shi kuma gicciye shi aka yi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi shahada tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai kuma annabi sama ya tabbatar da shahadarsa saboda kai yana cikin waɗanda suka yi shahada Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yadda a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana san waɗannan sahabbai ya ba mu ikon koyi da su zaid ibn al na gaba shine zaid ibn al-khattab zaid ibn al-khattab shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam a jerin gwanan sahabban da ake ba mu riwa su a cikin wannan littafin shine na 49 zaid ibn al-khattab malam yace inni uridu min ash-shahadati ma turidu kakansa ya ci wannan maganar daga maganar shi zaidu da ya faɗa ma dan uwansa Umar ibn al-Khattab dan uwansa giduna Umar ne dan uwan sayyidina Umar ibn al-Khattab ne radiyallahu ta'ala anhu yayansa ne Shi inni uridu min ash-shahadati ma turidu lallai ni ma yadda kake son kai shahada ni ma haka nake son in shahada za mu ji magana tasa a gaba to shine sai malam ya ɗauki wannan ya zama take na buɗe sirar wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna zaid bin khattab radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin sahabban da da wuya ka ji mutane suna faɗin sunayensu ila anan akwai wanda sai bai taɓa jin sunansa sama. zaid bin khattab dan uwan sayyidina umar ne a ta'rifuna hadha al-isma haji malam ma abin da yake shi kun san wannan sunan ihfazuhu to ku haddace shi fa innal mar'a yuhsharu ma'a man ahabba domin mutum za a tashe shi ne da wanda yake so ranar lahira za a tashe ka ne akan wanda tare da wanda kake so al mar'u ma'a man ahab ana nufin a lahira ne al mar'u ma'a man ahabba a duniya in kana son mutum za ka bi shi za ka yadda da shi za ka bubba abubuwansa ko to haka a lahira kuma soyayyan nan da kuka yi za a tashe ku tare da ita to kaga sai mutum ya san falyanzur ahadukum man yuhibbu kenan sai dai ya duba ga waye zai so innahu zaid ibn al-khattab sunansa zaid ibn al-khattab السجد الشهيد المجاهد التقي السجد jagora ne shi mun sha bayani kan wannan lafazin na sajjid wanda annabi sama ya nuna mana muhimmancin sa bai halarta a kira munafiki da shi ba la munafiki sajjidan fa innakum idza sammaytumuhu sajjidan mutum munafiki a ce masa sajjid ko kafiri haramun ne lafazi ne babba mai daraja kuma yana ɗaya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sajjid ismun min asma'illahi ta'ala sunan Allah ne amma Allah subhanahu wa ta'ala ya arama wasu daga cikin bayinsa babu laifi a kira wani da sajjid baya ɗaya daga cin sunayen da Allah yake banta da su shi kaɗai ash-shahid sannan ya yace masa ash-shahid duk da ya shahaya da ne ba rasulun manzo Allah su salama. to a da ahli sunna wal jama'a ita ce mutumin da bayan annabi salama ya rasu in dai ba annabi ya masa bishara tun kafin ya ya kaura shi annabi salama ba cewa wani shahada zai yi to baya cin manhajin ahlus sunna wal jama'a ka kira shi da shahidi sai idan shahadan nan tasa ta tabbata wani an kashe shi kun san hadisin a zamanin annabi sallama sahabbai suka ce ai yayi shahada annabi sallama ce wa ma adrakum wa ma adrakum wa sanar da ku cewa yayi shahada man sallama ce innahu min ahli nar yana wuta gashi an kashe shi a yaki shi yasa a hadisi manzo sallama ce wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilihi a wata riwaya wallahu a'lamu biman yuqtalu fi sabilihi Allah kada ya san waye za a kashe shi a hanyar hanyar Allah so daga zuciya Allah ke kalla wannan ikhlasin shi yafi komai tsada so daga shine abin da ya kamata kowa ya tattalin sa al mujahidu taqi sannan mujahidi ne shi kuma taqi mutum mai tsoron Allah wanda yake da taqwa yana da sifa ta taqwa Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi sannan ana masa alkunya da Abu Abdurrahman yana da da Abdurrahmani sannan kuma al-qurashi babban kabila su ba quraishi ne domin kabila su na umar yace al-adawi sannan kuma yana cin batnu adi ne batnu adi ba sa ɗaya daga cin shahararrun larabawan quraisha ba banu adiyin ba ba sa cikin manyan butunu quraishi karamin eh, gida ne ba babban gida bane can can can eh, adi shine shine asalin sunan nisbarsa shi ne ake cewa al'adawi أخو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب Dan uwan amirin المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى kuma sannan ya musulunta da shi ne shi yasa aka kawo sunan shi ba kasancewa sa kawai dan uwan sayyidina Umar bane ko to Allah shi taimake mu mu tsaya anan an ce lokaci yayi